to in ya baza kaya in ba a yi wasa ba zai tafi ya bar wani kuma kila abu mai mahimmanci in ba a yi wasa ba garin ya tsaya tattara kaya zai gamu da matsala a tafi a bashi to da haka manzo Allah sai ya kwatanta zaman da dan adam zai yi a duniya ya kamata yayi hali irin na bakunta kuma tabbas dukkaninmu baki ne Ba wuce ma ya hikimar zance ce rai bakon duniya dan adam bakon duniya in ya zo tafiya yake yi ba zama yake yi ba kuma tafiyar da babu notis a kowane lokaci za a iya kiran ka da yawan yara suna ɗaukar cewa ai sai an tsufa ake mutuwa ba haka bane ba ba wani yaro kowaye shi da ya tashi lokacin kuruciyarsa wanda Allah bai aje masa darasi ba aka ɗauke sa'ansa ko wanda ya ɗan girme shi ko wanda yake ƙasa da shi dan a nuna masa to kai ma fa irin yadda waɗancan suka tafi za ka iya tafiya ba sharadi ba ne mutuwa sai an tsufa da yawan masu lafiya suna ɗaukar cewa mutuwa zai an yi rashin lafiya ba haka bane duk da cewa wata hikima ta Allah subhanahu wata'ala ya karkasa wa 'yan adam cututtuka kuma ya sanya cututtukan nan akwai na gado waɗansu za ka ga kafin su mutu history ɗinsu na rashin lafiya ciwon shuga ne wasu ciwon kafa ne wasu ciwon kaza ne duk Allah ya raba wannan har a gidajen annabawa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cutar ajali da zai rasu masu jinyarsa na abbas ne kanin mahaifinsa da kuma ɗan kanin mahaifinsa shine aliyu su suke taron masu zuwa dubiya idan an zo ma in annabi yana bacci su ake tambaya ya jikin nasa to na ali idan an tambaye shi ya jikin annabi sai ce da sauki sai Abbas dan abdulmuttalib babbansa ne kanin babansa ne sai ce kai yaro ba fa tashi zai ba mutuwa zai yace saboda ciwon da yake yi irin ciwon danginmu ne duk nan wannan ɗayan shi abokin da bai mutu ba ya zo ya ci gaba da rayuwarsa sai da shekara ta aka yi azumin wata ramadan bayan sallah shi ma ɗayan sai ya mutu sai aka yi mafarkin an gansu a aljanna amma wanda shi wannan nabiyin da ya mutu shi ba mutuwar shahada ba gidansa kawai ya mutu amma shi wancan a wajen yaki ya mutu amma sai aka ga wannan wanda bai yi mutuwar shahada ba ba a wajen yaƙi ya mutu ba aljannarsa ta fita wancan wanda ya mutuwar shahada sai wanda ya mafarkin ya zo ya gaya wa annabi ce hankali na ya tashi wane mutuwar shahada ya wane kuma a gidansa ya mutu amma na yi mafarki na gansu aljanna wane ya ɗaru ne ya aka yi haka sai annabi ya yi dariya ya ce ba wata ramadana ya zo ba eh ba ya yi azumin ramadana ba eh ce ai wannan makin ne ya sa ya karuwancan kamar mu yanzu zamu riski ramadana da yawa muna ta wasa ga ruhu na zamani da muka tadda na kalubale shi yasa a da ka zama waliyi ko ka zama mutumin kirki abu ne mai sauki amma yanzu wahalar tana da yawa saboda a da babu arewa 24 a da babu daɗin kowa a da babu labari na a da babu dukkan wasu abubuwa na shagaltarwa wani yake cewa da a ce mutanen da za su dawo su ga yadda muke rayuwa yanzu za su yi mamaki kun ga yanzu ba yadda za a yi mutum ya rayu babu waya yanzu dukkanin mu na kila sai dai ɗalibai wanda iyayen su suka hana su rike waya amma dai manya duk masu hankali ba wanda zai rayu babu waya ta zame mana dole to ba wai ta zame mana dole dolen bane shine abin mamaki yanzu ba na jin akwai mutumin da zai iya minti goma sha biyar bai taba wayar ba minti goma sha biyar cin da wayar a hannunsa da data da komai amma bai taba ta ba yana wahala to yadda waya ta shiga zuciyarmu a yanzu ba ma iya rayuwa sai da ita su mutanen da qur'ani ne a tare da su akwai ɗaya daga cikin magabata muhammad ibn shahab zuhri matarsa take cewa wallahi da ƙur'aninsa gwanda kishiyoyi uku ita kaɗai ce matarsa amma babu abin da ke gabansa in ba karatun ƙur'aninsa ba kamar yanzu ne gida ne da yawan mata suna complain maza in suka shigo waya menene waya to shi da ya shigo gida ƙur'ani komai ƙur'ani ta ce da wannan ƙur'anin naka ni wanda kai wanki shi uku to kun ga waɗannan abubuwan na ƙalubale da muke rayuwa da su su ne abubuwan da suke daɗa taimakawa wajen cinye lokutan lokutanmu kuma an sa sharri a cikinsu wanda in ba da gaske kai ba Wayarka ka ita za ta kai ka wuta in ba da gaske kai ba Wayarka ita za ta hana maka zaman lafiya a cikin kabarinka Ka ga sharri ka yada ga sharri ka yi comment ga jita-jita ba gaskiya ba ka dorar da ire-iren wannan ana sallah kana duba waya ana sallah kana kallon series to ire-iren waɗannan abubuwan na daga cikin abubuwan da a yau suke cinye mana lokaci kalubalen zamani ne ba zai yi marayu babu su ba to amma ruwa cikin cokali ya ishi mai hankali ya yi wanka ya kamata mu gane cewa lokacinmu tsada ne da shi kima ce da shi kuma shi Allah zai mana hisabi a kansa annabi sallallahu alaihi wa sallam a hadisin abu dauda yace lan tazula qadama abdi yawm alqiyamati min inda rabbihi hatta yus'ala an arba annabi yace ba wani mutum waye shi da ya isa ya wuce ta gaban zatin ubangiji a ranar lahira in an yi faredin bayi kowa zai zo ya wuce ta gaban zatin Allah in ma wuta zaka je ka wuce in ma aljanna ne kowa yana wucewa to ba wanda zai wuce sai Allah ya ce a tsayar da shi a yi masa tambayoyi za a yi maka tambayoyi guda hudu ne kuma dole ka amsa su za a tambaye ka an umrihi fi ma fina rayuwarka gaba ɗaya ka gudanar da ita ba musamari akan kanka Allah yana da mala'iku kowane mala'ika yana da fayil ɗin kowa da kowane bawa akwai mala'ikan da ke rike da fayil ɗinsa na dukkan ayyukan da kai da ka zo wucewa mala'ikan da aka sa ya kula da kai a rayuwar duniya zai buɗe fayil ɗinka kai ne wane ya da cikakkiyar data a kanka kai ne wane ɗan wane jikan wane a gari kaza aka haife ka shekara kaza ka rayu zuwa shekara kaza ka mutu ka samu damammaki na rayuwa kaza kaza kaza kaza ya gama faɗar data a kanka ka tabbatar kai ɗin ne ba shakka ni ne to sannan sai Allah subhanahu wataala ya ce to ba musamman a ka rayuwarka me kai da ita shekara arba'in na baka shekara sittin na baka saba'in ɗari gaya mun me kai faɗa a achievement ɗin da kai a rayuwarka wanda ya kamata a ce duk mai hankali yana yi wa kansa wannan tunani yanzu muna yawan bikin birthday duk da kafirci ne kiristanci ne muka koyo amma da wannan a zo a yanka kek ɗin ana ta murna ana shewa kuka ya kamata a yi masu hankali suka ce duk lokacin da shekarun ka suka tafi ba murna ya kamata kai ba me ya kamata ka yi kuka kana kusanta kabari kuma kalubale ne ya karu inda ka mutu ko kin mutu a 2022 to kalubalen 2023 baya cikin ki a lahira amma yanzu tun da kika shigo 2023 to cikin kalubalen ki akwai wannan a 2023 an yi kaza an yi kaza an yi kaza me gudunmawar da kika bayar ta alheri me gudunmawar da kika bayar ta sharri me kika yi an yi damuna a 2023 me kika yi na amfana da damuna wai hatta lokutan nan da muke gani Allah yana canja su ana zafi Allah ya canja mana da damuna ana damuna ya canja mana da sanyi muku muku wai kawai Allah yana yin su ne haka la ilaha illallah ubangiji baya komai da wasa baya komai da wasa kuma magabata sun gane hikimomin Allah cikin wannan sai suke tsayawa suna amfana da su yanzu kun ga akwai lokacin zafi lokacin zafi lokaci ne wanda ya fi ba wa mafi yawan yan adam wahala ɗaiɗaikun mutane ne zaka ji suna cewa ai su da zafi ba sa damuwa amma da zafi har dabba damuwa take yi zafi bai fiye dacewa da ɗabi'a mai rai ba har dabba za ku ga kare da menene shiga kwata suke su nemi ƙasa mai danshi suna ci saboda zafi lokaci ne mai wahala to shi zafi wani samfin ne wani sako ne Allah yake isar mana cewa akwai wata rayuwa mai zafi wacce wannan zafin da kuke gani ba komai bane to ku shirya mata bar ma mu dan dandana muku wannan zafin ku ci yanzu dan Allah mun taba tunanin yaya kabari yake kabari ba babu wando shi sharadin zama kenan masoyinka wanda ya fi kowa ƙaunanka shi ne in yaga ga wando zai ce a toshe Ƙila babban ɗanka in yana kusa da kai lokacin da ake binne ka zai ce ga wani ɗan rami na a rufe